harkokin kasuwanci da na al'amuran yau da kullum na neman tsayawa cik a ƙauyuka da ma wasu manyan garuruwa da ke jihar borno sakamakon irin hare-haren da 'yan bindiga kan kai kan jama'a da ke zaune a irin waɗannan wurare kusan duk wayewan gari dai sai an samu matsalar irin wannan hare-hare a irin waɗannan garuruwan jama'a da akan hallaka al'umma da dama da ma dukiyoyinsu ba tare da wani takamaiman lokaci ba mafi yawan waɗannan mahara dai kan kai hari ne kan fararen hula da ma jami'an tsaro wanda kuma sukan ɗibi tsawannin awanni da dama su yi yadda suke so ba tare da wani fargaba maraba ba wanda hakan kan sa jama'an da ke zaune a irin waɗannan ƙauyuka wucewa ga garuruwan su zuwa wasu garuruwan na daban ko a daren asabar da misalin karfe bakwai sai da kai irin wannan harin a ƙauyen mainok inda aka halaka mutane arba'in da bakwai da ƙona masu dukiya da kuma ta wasu fiye da ashirin wadda skala da mata da ƙananan yara an ga kuma wasu mazauna garin mafa da suka zalake rijiya da baya na ta kurarowa zuwa babban birnin maiduguri bayan harin da aka kai garin ranar lahadi da misalin karfe bakwai na yamma wanda aka ce an halaka wasu talatin da biyu ƙona masu masu dukiya kuma raunata wasu mutane da dama ga dai ma yadda na tattauna da wasu da suka fito daga garin na mafa misali karfe bakwai da rabi haka kawai an fara an fara buga bindiga wayansu suna masallaci suna sallah wanda suna cikin masallaci ma duk an harin rufe kofa ka je musu bom aka kashe su gaba daya an kokkone su duka a cikin masallaci ne ana sallah duk eh an kasa musu bom murmus aka kokkone su duka to banda kamar masallaci fa kamar akwai eh, coci da aka taba ah, ba ba taba coci ba amma dai wali sama sun kashe motocin ma na gari wannan duk ni da kai na ma mota na aka an kone motar an kone mota na zaman kuma iyalin ka bai na suke iyali na wannan kai ka bari fa ba magana shi duk suna daji yanzu ma fuduna ne ma na kawo su gida saura wannan kan ban san inda suke ba iyalin na gaba ɗaya na wannan goma sha biyar ne girin gurin sojoji cikin makaranta makaranta ba inda ba su bari ba duk sun kone har makarantu akwai eh, makaranta mata misali karfe uku da rabi suka fita suka bar mana gari za su dawo suka ce wato shi yasa kuka fice ku daga gari in ba bar sandunan su wannan ba next zamu dawo umar abubakar ne kamar misalin karfe bakwai sai na buya bayan na buya suna kan yi sai na je sun yi wajajen sojoji da wajen politician suna harbe harbe sun yi harbe harbe sosai sai ina jin suna cewa alhamdulillah to a wajen da da suna fada da barbarci cewa za su je kone gidan yan sanda wannan gidan gidan yan sanda ne gabaki daya zamu je mu kone shi kai kana jin su ni ina ji sai ina ji kuma sai aka ce mu shiga cikin gari da barbarci to maganar sa wutan da na ji wannan kuma kusa da unguwana ne ni sai na ce to ni zama bai same ni ba shine na fita na shiga gidan makwabta na shiga gidan makwabta har na samu Allah ya tsallaka da ni kamar kuno ne ku shigo daga can mafa zuwa nan ka akalla dai zan zan maka gabaki dayo mafa wannan wanda zai kwana ina gani babu a yanzu a da garin mafa yake dai kam ya sha wuta za a ce an kona rayuka an harbi su da bindiga an yi asarar dukiyoyi a bakin kofar gidan dipiyon sun dasa fam sun dasa bam a wajen sun bari to bayan mutane sun taru suna haya haya a cikin gari wayan suna makabarta wayan suna wajen yi gawa wanka wayan suna meme su kuma police sun zo da motansu sun zo sun tsaya a wajen sai suka taka bom din sun tashi amma sun ce akwai wanda zai ji ciwo amma ni ban gani da dan da yake lokacin ina magana bom din ya tashi a kofar gidan DPO abun kofar gidan DPO ne bom din ya tashi da safen ba gidan an kona gaba ki shine gidan yan sandan da ina fada da wasu mazauna garin Mafa kenan da suka tsallake rijiya da baya sakamakon wannan hare-hare na yan bindiga da ke ci gaba da wakana musamman ma a jihohin Borno da Yobe da jihar Adamawa wanda kuma dukkan nusu suke cikin dokar ta ɓaci da gwamnatin tarayya ta kafa wanda ya lamishi rayuka da dukiyar jama'a bila adadin da kuma ya jefa jama'a da dama cikin halin matsanancin rayuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya